gwamna bello matawalle ya yi gargaɗi a kan gaba da kai hari ga 'yan arewa da ke zaune a kudancin ƙasar nan hukumar kula da ƙididdigar mutanen ƙasa ta yi kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi wa jarirai rajista gwamnatin tarayya ta kaddamar da jami'an da ke tafiyar da harkokin jami'o'in ta guda biyar a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa za ku ji cewar kamfanin sukari na dangote ya karyata karin farashi a labarin kasashen waje kuwa za ku ji cewar jihar gombe tare da wasu hukumomi za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya da nufin kawo ƙarshen tamuwa da yunwa a yamma maso gabashin najeriya a labarin wasanni kuwa za ku ji cewar shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni ya nuna rashin jin daɗinsa a kan rashin kulawa ga 'yan jaridu a bikin wasanni na ƙasa da ke gudana masu kallonmu barkanmu da sake saduwa da ku a labarin svtv sashen hausa tare da ni fatima ibrahim gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawallin muradin ya yi gargaɗi akan ci gaba da kai hare-hare ga 'yan arewa da ke zaune a kudancin najeriya gwamna matawalle ya ce halin da ake ciki a kasar nan yanzu ya sa a matsayin shi na ɗan siyasa kuma mai alfahari da zama ɗan arewa ya yi magana domin gujewa mayar da ƙasar maras aikin da doka kamar yadda wasu marasa kishi ke ƙoƙarin yi a cikin wata sanarwar da aka raba wa 'yan jaridu gwamnan ya nace kan cewa ganin yadda ake tafiyar da harkokin siyasa a kasar ba tare da wani da la'akari da abin da kaje da ya dawo ba shi ya kai shi ga wannan magana kuma a matsayin shi na cikakken ɗan jam'iyyar ya kara da cewa abubuwa da dama na faruwa a arewacin kasar nan kuma 'yan arewan na nuni da cewa rayuwarsu da mutuncinsu na fuskantar barazanar daga mutanen yankin na kudu duk kuwa da kokarin da shugabannin arewacin kasar ke yi na ganin sun kwantar da hankalin mutanensu. don gudun daukar fansa a kan 'yan kudu da ke zaune a yankunansu. Ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke jihar Zamfara ya gudanar da taron masu ruwa da tsaki a garin Gusau babban birnin jihar a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Kwamishinan zaben jihar Dr. Asma'u Sani mai kuɗi ta ce makasudin gudanar da taron shine don a ilmantar da jama'a akan sauƙaƙa damar zuwa rumfunan zaɓe. hajiya asma'u mai kuɗi ta ce hukumar na da tabbacin cewa bayar da wannan dama abu ne mai muhimmanci ga samun ƙarin masu zuwa don kaɗa ƙuri'unsu lokacin zaɓe hakanan ta ƙara da cewa ko don cutar covid-19 ya kamata a rage yawan cunkoso a rumfunan zaɓe da kuma nisan su ga jama'a To alhamdulillah dai duka mu dai 'yan Najeriya ne kuma mun san magana yadda harkar tsaro take ba ma inda ka faɗa ba ni ina ga kila kamar duka Najeriya yanzu kowa dai kawai inda dai an ce wa mai ɗakin shi sai inda ɗakin shi ke zuwa ko kuma wanda ya buge ka shi ne kuwa muna tare da jami'an tsaro a wannan wurin wanda in na gama wannan an san su ma za su bada the only thing we can say is that kullum muna roƙon Allah Allah zai gyara mana insha Allah ba abin da ya gagari Allah ba abin da ya gagari addu'a mu ci gaba da gaya ma Allah mu ci gaba da addu'a kuma su jami'an tsaro alhamdulillah ka ce suna iyakar kokarin su wanda kowa ya tabbatar da wannan so Allah ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa Allah ya sa wannan abin ya zama tarihi ba da time za mu zo 2023 a ce ai a kwanakin baya an taɓa yin kaza a wannan wurin amma yanzu kamar ba a ba mun yi zaɓe tun 1996 including last one da muka yi in 2019 a wa'annan voting points din so wa'annan wuraren ba za mu canza wa'annan wuraren ba mu ce wanda ke wannan wuri an ɗauke shi an kai shi wani ward ko ma wani ward within the local government ba za a canza a kai ba kamishinan ta ce za a karasa taron ne a ranar 11 ga watan mayu na wannan shekarar da muke ciki ta kuma faɗa cewar hukumar na shirin ci gaba da rajistar masu zaɓe kafin babban zaɓe na shekarar 2023 wata ƙungiya mai zaman kanta wato civil society groups for good governance ta yi na'am da tsarin tattaunawa da 'yan bindiga da gwamnan jihar zamfara bello matawale ke amfani da shi shugaban kungiyar mr dominic ne ya bayyana haka bayan da suka karashe ziyarar a wani taron 'yan jaridu inda ya ce tsarin na gwamnan wani kokari ne na kawo zaman lafiya a jihar ta zamfara gwamnatin tarayya da na jihohi da ke fama da matsalar ta'addanci ya kamata su yi amfani da tattaunawa da nufin sasanci domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci mr dominic ya yaba wa gwamna matawalle saboda samar da makiyaya ta zamani yana mai cewa hakan ba kawai zai sa makiyaya su san ana yi da su ba har ma zai kawo ƙarshen matsalar tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Hukumar ƙididdigar 'yan ƙasa ta yi kira ga iyaye da su rika yi wa 'ya'yansu rijista idan aka yi la'akari da muhimmancin yin hakan a gaba. Kwamishinan hukumar na jihar Zamfara Alhaji Muttaqarini ya yi wannan kira yayin tattaunawa da 'yan jaridu a ranar Laraba a garin Gusau babban birnin jihar. Alhaji Mutakari ne ya ce ana ci gaba da yin rijista kuma kyautar ga duk yaran da suka kama daga haihuwa har zuwa shekaru goma sha takwas. Ya yi kira ga 'yan jiha da su ɗau rijistar da muhimmanci saboda hanya ce ta samun abubuwan ci gaba. Ya ce an buɗe cibiyoyi saba'in da tara a cikin ƙananan hukumomi goma sha hudu da ke jihar, kuma da damansu suna a cibiyoyin kiwon lafiya a yankunan. shugabannin 'yan bindiga guda hudu a jihar katsina sun tuba ba tare da wani sharaɗi tare da la'antar fashi da makami ba kuma suka miƙa manyan bindigogi biyu da wasu makamai ga hukumar 'yan sanda a jihar kwamishinan 'yan sanda na jihar sanusi buba ne ya bayyana haka ga manema labarai a shalkwatar rundunar 'yan sanda ta jihar wakilinmu na jihar katsina sirajo ɗanlami malumfashi na ɗauki da ƙarashin rahoton Kwamishinan 'yan sandan Sanusi Buba ya ce zai yi amfani da wannan dama ne wajen sanar da manema labaran cewa rundunar a jihar Katsina ta sake samun wata gagarumar nasara a yakin da take yi da ta'addanci da ma sauran ayyukan ɓata gari a jihar. Mika na ga da ya kawo mu rana na ƙaddamar da waɗansu a tubabbun 'yan ta'adda waɗanda na ambaci sunayensu su da kansu ba tare da an tilasa musu ba suka ga ya kamata su bar wannan aikin ta'addanci su fito daga dajin nan kuma sun aikata haka suka kawo makamansu makaman da tubabban suka hannanta ma jami'an tsaron sun hada da manyan bindigogi guda biyu da ake cema mashin gun sai kuma bindiga kira ak-49 guda ɗaya da kuma kira AK-47 guda 24 da kuma tarin albarusai. Kwamishinan 'yan sandan ya kuma ce hakan kuma ta sa ya zama dole su gargaɗi sauran 'yan ta'addar da suka ƙi ba da kai da cewa ba su fi ƙarfin gwamnati ba kuma za ta iya maganin kowane mutum ko ma wata ƙungiya. ya ce hukumar 'yan sandan kasar nan da ma sauran hukumomin tsaro ba za su yi sakaci ba na ganin sun yi maganin duk wani ko wata kungiya ta 'yan ta'adda da suka ƙi mika kai suka ci gaba da ayyukan ta'addanci a cikin dazuka ya kuma ce rundunar 'yan sandan na tabbatar ma da al'ummar jihar katsina da cewa nan ba da daɗewa ba aikin ta'addanci zai zama tarihi kasancewa jami'an tsaron na samun ci gaba a yakin da suke yi daga nan sai kuma ya roƙi al'umma da su haɗa kai da hukumomin tsaro wajen samar da bayanai na musamman da za su taimaka wajen kawo ƙarshen aikin ta'addancin. Waɗanda suka hannata mana kuma muka zo mu nuna wa duniya cewa gashi nan sun bar ta'addanci sun hannata mana makamansu kuma za su taimaka a duk hanyar da ya kamata a ganin cewa 'yan uwansu da suke can cikin daji da suke son su ma su koyi irin wannan aiki da suka yi na aminci su ma su zo su aje nasu in ba haka ba in ba haka ba wannan directive da shugaban kasa ya bayar to wallahi ko ta halin kaka za mu tabbatar mun cima wannan nasu. Shi ma'a na shi jawabin ɗaya daga cikin tubabbun 'yan ta'adda da suka miƙa wuya ado sarki wanda ya ce shi dan asalin garin ilele ne da ke karamar hukumar Safana a jihar ta Katsina ya ce sun fara wannan aiki ne biyo bayan satar shanu da aka rika yi masu ya ce hakan ta tilasta su suka sai da sauran shanun nasu suka so makamai domin kare kansu da kuma dukiyoyinsu duk da dai ya ce ba za su rasa yin aikata wasu 'yan munanan ayyukan ba da makama to amma ya ce yanzu sun watsar da wannan aiki na ta'addanci kuma a shirye suke na ganin sun taimaka ma jami'an tsaro wajen farauto duk waɗanda suka ba da kai domin a samu zaman lafiya. To, an gane ta'addanci. Aka ce an bar ta'addanci a lahiya. Muka ce to alhamdulillah. Da ni da jama'a na da magoyan bayana duka muka amsa ɗari bisa ɗari. Ta'addanci muka gane dai ba abin yi ba ne. Sannan kuma mafarin ma in sai bindiguna. To, muna da dukiya ana zo ana kore mana dukiya. Ɗayan bayan ɗaya ina muna da shanu to ba mu yi ta sana'a ba shanun su muka gada muka ga ya kamata mu zo mu sai da shanun nan mu zo mu sai bindigu saboda bindigu na ke mara shanu ya zama dole mu sai bindiga da mu shanun mu daga jihar katsina Sirajul Lami Malumfashi a labaran SBTV. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aminta da a rushe tare da sake kafa majalisun jami'o'in gwamnatin tarayya guda biyar a Najeriya. jami'o'in da abin ya shafa sun hada da jami'ar ibadan da jami'ar fatakwal da jami'ar lagos jami'ar obafemi awolo da ke ile-ife da kuma jami'ar jihar delta amincewar tana kunshi ne a cikin wata sanarwar daga mr sony echono babban sakatare na ma'aikatar ilimi ta tarayya a abuja ranar alhamis din da ta gabata Hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa a ranar Alhamis ta ba da lasisi na wucin gadi ga sabbin jami'o'i ashirin masu zaman kansu, waɗanda Majalisar Zartaswa ta Tarayya ta amince da su. A halin yanzu Najeriya na da jimillar jami'o'i ɗari da da casa'in uku idan aka haɗa da waɗannan sababbin jami'o'in da aka amince da su. Sabbin jami'o'in da aka ba su lasisi su ne Jami'ar tropfit da ke jihar Akwa Ibom. sai Thomas adewumi da kuma Oko irisi da ke Jihar Kwara da Jami'ar maranata da ke Jihar Imo, akwai kuma Jami'ar Harvilla Nde'ikom da ke Jihar Cross River da kuma Claretian Nakede da ke Jihar Imo da kuma Jami'ar Nok Kashia da ke Jihar Kaduna da kuma Calcom Vom da ke Jihar Plateau, akwai kuma Jami'ar James Hope da ke jihar Lagos sai kuma Maryam Abacha American University da ke jihar Kano. Sauran sun hada da Jami'ar Capital City da ke jihar Kano, Jami'ar Ahman Fategi da ke jihar Kwara, Jami'ar Offa da ke jihar Kwara, Jami'ar Mewar Masaka da ke jihar Nasarawa, Jami'ar Edusoko Bida da ke jihar Niger, akwai kuma Jami'ar Kuje da ke babban birnin tarayya Abuja, Jami'ar Khadija Majiya da ke jihar Jigawa da kuma Jami'ar Anan Kwal duk a jihar Plateau. Ƙungiyar 'yan banga ta fara horar da mambobinta a kan sha'anin tsaro. A matakanta na ƙarfafa tsarin tsaro a Najeriya, ƙungiyar 'yan banga jihohi 36 na Najeriya da kuma babban birnin tarayya da yake jawabi yayin atisaye a Abuja ga mambobin rundunar fct abuja kwamandan jihar dr muhammad usman jahun ya ce an ɗauki matakan ne domin a ƙara tabbatar da ingantaccen tsaro da rayuka da dukiyoyi al'umma musamman na daga tushe a cewar sa yakin neman wayar da kan al'umma ya zama wajibi domin ƙara sabunta ilimin jami'ai na ƙungiyar 'yan banga a najeriya kan tattara bayanan sirri da ingantaccen tsaro na rayuka da dukiyoyin jama'a duba da kalubalen da ake fuskanta a halin yanzu na satar mutane fashi da makami da sauran abubuwan rashin tsaro da ke fuskantar kasar baki daya dr usman jahun ya ce an wayar da kan mutane ne domin tunatar da mambobin kungiyar ta 'yan banga a kan ka'idar kungiyar don tabbatar da manufofin wannan gwamnati a fannin tsaro gwamna darius ishaku na jihar taraba ya yi kira ga gwamnonin jihohi arewa goma sha tara da su mai da hankali akan nauyin da ya rataya a kansu wajen karfafawa matansu kamfen ɗin yaƙi da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma gyara waɗanda abin ya shafa gwamna ishaku ya yi wannan kira ne a lokacin da ya amshi bakuncin wakilan matan ƙungiyar gwamnonin jihohin arewacin ƙasar nan ƙarƙashin jagorancin mrs aminat bello matar gwamnan jihar neja a gidan gwamnatin da ke jalingo rahotanni sun bayyana cewar mambobin kungiyar sun je jalingo babban birnin jihar a ranar talata domin taron dabaru kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi gwamnan ya bayyana shaye shaye miyagun kwayoyi a ƙasar nan musamman a arewa a matsayin abin da ya zama abin tsoro da firgitarwa ya ƙara da cewa rawar da ƙungiyar matan gwamnonin arewa ke takawa tuna da kyau kuma dole a ƙarfafa ta ya yi kira ga gwamnoni a yankin da su goyi bayan ƙungiyar don ba su kuzarin yi wa jihohinsu aiki yanzu kuma za mu sada ku da nazifi abubakar zaki domin ya kawo muku labarin kasuwanci Barkanmu da zuwa sashen labarun kasuwanci da masana'antu na gidan talabijin na Standard Voice. Kamfanin matatar shuga na Dangote ya karyata wani bayani da aka wallafa a yanar gizo. Da ake ikirarin cewa ya tsunduma cikin ƙayyade farashin kayan abinci wanda ba hakan ba ne. Kamfanin ya kuma musanta cewa yana da hannu cikin shirin haɓakarwa kamar yadda ake cewa. don haka kamfanin ya karyata zarge-zarge da magungunan gabaki ɗayansu tare da cewa an shirya zargin na karya ne kawai domin a ɓata sunan kamfanin dangote sugar refinery plc da dangote industries limited manajin darekta na kamfanin mr kabindira sinbi cikin wata sanarwa ya ce kamfanin baya yin amfani da kuɗin riba a kayayyakinsa cikin watan ramadana ko kuma wani lokacin sanarwar ta koma ƙara da cewa kamfanin yana da alhakin zamantakewar jama'a kuma yana ɗaukar batun ƙayyade farashin a matsayin rashin ɗa'a labarun kasuwancin da masana'antun kenan nazifi abubakar zaki mu zama lafiya to madalla a labarin ƙasashen kuwa Gwamnan jihar Gombe Muhammadu Yahaya tare da takwarorinsa na jihohin Taraba, Adamawa sun yi alkawarin haɗa kai da Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kawo ƙarshen yunwa arewa maso gabashin ƙasar nan. Da yake jawabi a ranar Alhamis a wani taron tattaunawar tsarin abinci na yankin arewa maso gabas na jihohin Adamawa Gombe da kuma jihar Taraba, wanda ke daga cikin dabarun Majalisar Ɗinkin Duniya wajen cimma nasarar samar da abinci. kawo ƙarshen yunwa da inganta abinci mai gina jiki da inganta noma mai ɗorewa ga mutane. Gwamna Yahaya ya ce tattaunawar ta yi daidai da manyan abubuwan ci gaban yankin 'yan siyasa. Gwamnan wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Dr. Manasseh Jatau ya bayyana cewa tattaunawar za ta taimaka wa yankin wajen yin nazari tare da ƙara ƙaimi wajen inganta tsarin abinci mai gina jiki. Gwamna Yahaya ya ce rage yunwa da yaduwar cutar rashin abinci mai gina jiki ya yi daidai da dokar abinci ta ƙasar nan. To madalla masu kallon mu barkan mu da warhaka sannan mu da sake saurawa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Shugaban kungiyar marubuta wasanni na ƙasa Comrade Honorable Sirawu ya koka kan abin da ya bayyana da rashin kyautatawa membobin kungiyar a wajen bikin wasannin ƙasa da ke gudana wato a Ido 2022. hono yayin da yake yi wa membobin jawabi a filin wasa na Samuel Ogbomio a ranar Alhamis ya yi tir da rashin iya shirya masu shirya wasanni na rashin samar da kayayyakin more rayuwa na kafofin watsa labarai da kuma karancin kayan aikin yada labaran ya danganta gazawar da rashin dacewar masu shirya taron da gazawar gwamnatin tarayya ta hanyar ma'aikatar matasa da wasanni ta tarayya don tallafawa da kuɗi ga gwamnatin jihar edo wacce ta kare kasafin kuɗinta ga bikin bayan gasar ta sha fama da jinkiri sau da yawa kafin daga ƙarshe ta fara a ranar biyu ga watan afrilu na shekara ta 2021 mustahono wanda kuma shine babban sakatare na ma'aikatar matasa da raya wasanni ta jihar rivers ya yi kira ga mambobin kungiyar da su kwantar da hankulansu tare da ci gaba da gabatar da abubuwan da suka dace game da wasanni yayin da yake ci gaba da tattaunawa da masu shirya wasannin da nufin inganta yanayi aikin mambobin swan a taron karshen labaran wasannin kenan ni abdulmajid barmasu an ke cewa ku futa lafiya to duka duka anan muka kawo ƙarshen labaran daga nan gidan talabijin na standard voice amma kafin na sallama da ku ga bitar kanin labaran gwamna bello matawalle ya yi gargaɗi a kan gaba da kai hari ga 'yan arewa da ke zaune a kudancin ƙasar nan kun ji cewar hukumar kula da ƙididdigar mutanen ƙasa ta yi kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi wa jarirai rijista haka kuma kun ji cewar gwamnatin tarayya ta kaddamar da jami'an ta da ke tafiyar da harkokin jami'o'in ta guda biyar labarin kasuwanci kuwa kamfanin sukari na dangote ya karyata karin farashi a labarin kasashen waje kuwa kun ji cewar jihar gombe tare da wasu jihohi za su haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya da nufin kawo ƙarshen tamuwa da yunwa a yamma maso gabashin najeriya a labarin wasanni kuwa kun ji cewar shugaban kungiyar marubuta labarun wasanni na nuna rashin jin daɗinsa a kan rashin kula da ɗan jaridu a bikin wasanni na ƙasa da ke gudana a madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai alhaji ibrahim garbatuna fatima ibrahim ke cewa mutane lafiya